مختصر إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان لا لي الأستاذ الدكتور أحمد بن أثمان المزيد حفظه الله تعالى كما يتقيت لكاكم بالضمان منه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله واتو إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان زام تاشي الباب الثالث عشر باب نشاؤكم kuma zai zo mana majalisi na hamsin da takwas insha Allah majalisi na hamsin da takwas da izinin Allah albabu salisa ashara babi na sha uku fi makayin shaitani allati yakidu bi habna adama makirce makircen shaitan kaga mun shiga aikin kenan makirce makircen shaitan allati yakidu bi habna adama waɗanda yake wa ɗan adam wannan babi malam ibn qayyim rahimahullah ya kulla shi domin bayani akan nau'ukan makirce-makirce da iblis yake da su a game da ɗan adam baya bacci an tambayi al-imam al-hasan al-basri aka ce aya namu iblisu iblis na bacci sai ya ce launa malasta rahna ai da shi dan yana bacci ko da zai dan yi bacci na wani dan lokaci ne da mun dan huta amma shi bai bacci a tsaye mugun bawa kuma wannan alkawarin da ya siya ya halakar da mu kullum cikin kokari yake ya gaya zai yi alkawarin nan nasa ya tabbata Allah ka tsare mu qala ta'ala ikhbaran an aduwihi iblisa Allah ya bamu labari a game da ba abokin gabas da nan iblis lamma sa'alahu an imtina'ihi an sujudi li adam alaihi salam a lokacin da Allah ya tambaye shi ne ya hana ka kai annabi adam sujada wa ihtijajihi bi annahu khayrun minhu kuma ya kafa hujja shubha da cewa ai shi yafi annabi adam babanmu wa ikhrajihi min aljannati da kuma sanadin da yasa aka fitar da shi shedan din daga aljanna kuma shi ma ya zama sanadin fitar babanmu daga aljanna annahu sa'alahu an yunzira sai ya roki Allah ya ce ya Allah ka min jinkiri ya Allah ka saka ummatu ka ji lalatacci shi kawai burinsa kai ya mutu ya ta tabka tsiya shi yasa kake ganin jikokin shi yahudawa ba wanda yake su san rayuwa wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya ba wanda yake su san rayuwa to Allah ya tambayi sai ya roki Allah fa anzarahu sai Allah ya masa jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum thumma qala aduwullahi daga nan sai wannan abokin gaban Allah iblis sai ya ce wa Allah fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqima thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين a gaban Allah sai ce wannan ya ce a huwaita ne ce ya Allah ma a huwaita ne tun da ka ɓatar da ni saboda sanadin ɓatar da ni da kai ka sa ni zama lalatacce to ba zan lalace ni kaɗai ba fabima a huwaita ne tun da ka sa ni na bata la aqudanna lahum siratakal mustaqima wallahi sai na je na zauna musu a hanya kama daidaiciya sai na je na tsaya a hanya kama daidaiciya ga hanyar da za a bi a wuce to shi ɗan yana nan a bakin hanya yana nan ya zauna yana nan a wajen ya kafa ya kafa turkensa ya kafa karagarsa yana zaune duk wata kofa da za ta kai ka zuwa ga aljanna Allah to shi dan yana nan zaune la'aqudanna lahum sirataka almustaqim wallahi sai na zaune musu wannan hanyar taka wacce take madaidaiciya ne kakkiya ثم لآتينهم من بين أيديهم kuma ka sani ya Allah a cikin damar da ka bani sai na zo musu ta ta gabansu sai na zo musu ta gaba sai na zo musu ta gaba wa min khalfihim kuma sai na zo musu ta baya wa an aimanihim kuma sai na zo musu ta dama wa an shama'ilihim kuma sai na zo musu ta hagu malamai sun tattauna akan waɗannan aljihatul arba'u ɗin nan guda huɗu da shi ɗan ya rantse ya ce sai ya wa 'ya'yan adam alaihi salam ta me ake nufi da su wasu sun ɗauki zahirin aya sun mana ake nahun min bai ne aidihim za su same ni ta gabansu sau daga idan suna kallo nan to ina nan ina kallon su ne ma ta gabansu sannan zan iya shirya musu makirci ta baya ba su gani na sannan kuma zan iya shirya musu makirci ta dama sannan zan iya shirya musu makirci ta hagu waɗannan ɓangarorin guda hudu su ne inda ɗan adam ya fi rayuwa a cikinsu sau da haka shaidan ya rantse ya ce diski mun same su sai ya bi waɗannan hanyoyin ya tsaya mana ya cutar da mu al'aidi eh, alkhalfu al'aiman al-shama'il sai ya zo ta kowane ɓangare wasu kuma malamai sun fassara waɗannan wannan aljihatul arba'u din da ma'ana al-imam al-mawardi a cikin tafsirin sa an-nuqat wal uyun haka al-imam ibn al-jawzi a cikin littafin sa zadul masir fi ilm at-tafsir da wasu malaman sun ambaci maganganun malamai da yawa wasu sun ambaci fassarori hudu wasu sun ambaci fassarori shida akan me ake nufi da sun mala'ati yannahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين mutum ya koma tafsirin zai gani wala tajidu aktsarahum shakirin kuma yace ba za ka samu da yawansa a matsayin masu gode ma ba shakirin na ibadi ba za su bauta maka ba shi yasa kake ganin masu sabo sun fi masu biyayya yawa duk inda ka bi sai ka ga masu sabo sun fi masu ɗa'a yawa in ka zo masallaci to waɗanda suke zuwa wajajen da ba masallacin ba sun fi su yawa in aka tattara su in ka je wajen da ake karatu wajen da ba karatun ake ba to mutanen da suke wajen sun ninninka waɗanda suke karatun yawa duka haka za ka yi ta gani kowane bangare to daga shedan yi wannan alƙawarin a gaban Allah qala jumhurul na wal nuhasi masu yawa daga cikin malaman tafsiri da malaman nahwu suka ce hudifa ala fantasaba al an cira ala alagacin da ba na alkur'ani ba ƙala fa bima ni la udanna. ala siratikal mustaqimi to sai aka cira ala fantasaba al-fi'lu sai fi'ilin aikin sai ya tsayi da kansa sai aka ce ne la aqudanna lahum siratakal mustaqim la aqudanna lahum kaga babu ala ba ce la'aqudanna lahum ala siratikal mustaqim ba sai aka ce la'aqudanna lahum sirataka sai fi'ilin ya zama ya jawo wa maf'ulun bihi nasba yanzu na nan fi'ili ne ma mabi mabniyun ala al-fath ko fi'ili mudari'i kai fi'ili mudari'i ne mabni ala al-fath لاتصاله بنون التوكيد لأقعدن هذا قيل مباري وفائله ضمير مصف تقدير وأنا في إبليس كينا شيني لعيسى سيدي الصراط هذا مفعول به منصوب وهو من أوت المستقيم لأته يتبأ أوت في كل شيء وكذا صراط a larabcin da ba na alƙur'ani ba la'aƙa'udanna lahum ala siratikal mustaqim domin cewa ake ƙa'ada ƙa'ada alaihi ƙa'ada alaihi ƙa'ada alal kursi kamar ɗayan fi'ilin jalasa alaihi والتقدير لأقعدن لهم على صراطك wa huwa tariqul mufil ita ce hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah shi dan ya ce yana nan zaune za ka zo ka sama haka yake cewa yana cewa dan adam duk hanyar da za ka bi ka je zuwa ga Allah to ina nan zaune a hanyar za ka same ni wa qad taqaddama hadithu sabra tabni adi al-fatih yace hadisin sabra tabni adi al ya gabata ya gabata asalin littafin amma anan bashi kaga da ya cire wannan larabcin ba haka ya kamata ya sa ba da sai ya ce wa qad jaa fi hadisi sabrata tunda ikhtisari yake kuma bai faɗi hadisin a baya ba hadisin sabrata ibn abi al-fatih shine hadisin da al-imam an-nasa'i da al ibn hibban da al ahmad al-imam an-nasa'i da al ahmad da al ibn hibban suka fitar da shi hadisi ne sahihi hadisi ne mai tsawo annabi Sallama yana cewa inna shaytana qa'ada li adama bi atruqihi kulliha shaytan ya zauna wa dan adam a hanyoyin duka sai man sama ya buga hanyoyi misalan hanyoyi uku fa qa'ada lahu ala طريق الإسلام فقال له تسلم وتترك دين آبائك وأجدادك shedan sai ya tsaya wa mutum kafin ya musulunta shi yanzu musulunta za ka yi ka bar addinin kakanni da iyaye to sai Allah ya taimaki ɗan adam fa aslama sai ya musulunta da ya ga ɗan adam ya musulunta bai ci nasara a nan ba sun maka'ada lahu ala babin hijirati a lokacin da ake hijira ko kuma yanzu tun da hijira dama kala uku ce idan an ce hijira kala uku ce ƙaura akwai hijratul amal akwai hijratul amili akwai hijratul maka hijratul amal mutum ya bar sabo ya zama mai da'a ya bar fasikanci ya zama yana da kyawawan ayyuka ya bar shirka ya tauhidi ya bar bid'a ya sunna wannan shine ake ce masa hijratu al'amali kaga ana da bukatar ta duniya ta naɗe akwai hijratul amil hijratul amil mai sabo ka ƙaurace mishi wanda yana ɗaya daga cikin shariɗa na tuba a taubatun nasuh tsabtataccen tuba baya tabbata sai da ne sai da ne hajru sayyi alkhila hajru sayyi alkhila ka ƙaurace wa miyagun abokanai wanda suke ziga ka ka aikata sabo sannan sai hijratul makan al-intiqal min baladil kufri ila baladil islam ko al-intiqal min baladi al ila baladi al mutum ya cirata daga inda ake takura masa baya iya addini ya koma ya je inda zai samu dama da yalwa ya addinin Allah yadda ya kamata to idan ya ga mutum ya musulunta sai ya ce yanzu a tuhajir wa tatruka baladak yanzu za ka hijira ka bar garinku ka bar garin iyayenka da kakanninka fahajar sai Allah ya ce miki dan adam sai ya hijira <coughs> to idan an yi hijira to sai jihadi sun maka'ada lahu ala tariƙin jihadi sai zo sai zauna masa sai ce masa an ce wai a zo a yi jihadi kai yanzu za ka fita jihadi ka je a kashe ka wa zai kulan maka da iyalinka <coughs> ka za su sha wahala kuma ka je kai asarar dukiyarka to kun ga waɗannan misalai guda uku da mazan sama ya buga kenan inda shaidan yake zama wa mutum yake zauna wa mutum dirshan yana jiran shi domin ya hada shi kaiwa inda ake son aka dariqul islam dariqul hijrati sai kuma ɗariƙu al-jihad manya-manyan addini kenan famanin tsariƙi babu wata hanya fama min tsariki khairi babu wata hanya alheri illa wa shaitanu qa'idun alaihi fati sai da shaitan yana nan zaune a bakin kofar a bakin wannan hanya wani zubin ba wai shi ba da shi da zurriyarsa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la raunahu. shi da kabilarsa 'yan gidansa suna nan suna ganin ku ba ku ganin su suna ganin mu ba ma ganin su wannan ba karamin tashin hankali ba ne uhu 'ala saliki yana yanke wannan hanyar kada mai bin ta ya bi ta da ya ga ko sai mai da kai baya sai mai da kai baya ce kakka bi ta amma idan ya ga idan hanyar bata ce to sai ce ka إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا idan suka ga hanyar bata sai su bi saboda a nan shaidan yake ne yake son abi idan kuma suka ga hanyar shirya sai shaidan ya ce musu kasibi kasibi shi ke sai wanda Allah ya tsare Allah ka malam ibn qayyim ya ce. السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير hanyoyin da ɗan adam yake bin sa ai guda hudu ne ba ba ta biyar hanyoyi ne guda hudu ba ta biyar fa innahu taratan ya'khudhu ala jihati yamini wani zubin ta dama kake bi ai ka je hanya wa taratan ala shimalihi wani zubin kuma ta hagu kake bi wa taratan amamahu wata rana kuma ta gaba ratan yarji yarji'u khalfahu wata rana ta baya zaka bi kaga waɗannan jihad da muke da su gabas yamma kudu arewa kaga ga gabas ba gaba ba kenan min bayna aidihim kenan ga yamma wa min khalfihim yawwa sannan sai ga kudu wa an aymanihim sai arewa wa an shama'ilihim su ne hanyoyin da ɗan adam yake bi kafin a ce yi sama ya daɗe ko ba ka bane shi kan shi jirgi in ya hau sama to ya akudu da hali jihatil arba'in i jirgi idan ya tashi sama to ɗayan ɓangaroren da yake bi hatta a sararin samaniya duk nisan da zai shi yasa ai kaji in ka zauna a jirgi ga nan za ka ga kwamfutar in kana kallo za ta rika nuna maka yanzu a wani ɓangare kuke nausawa za ta rika ma bayani ga hoton jirgin nan ga shi nan kudu maso arewa a yanzu ya koma kudu maso yamma a yanzu yana gabar maso kudu haka za ka je yi kaga shi sa Allah sai ya faɗi hudun sun bala aciyan nahu min bayni aidihim ta gaba kaga gabas kenan wa min khalfihim ta baya yamma kenan wa an aymanihim ta kudu wa an shama'ilihim ta arewa hagu kenan duka waɗannan hanyoyin wala tajidu aktsarahum shakirin mafi yawancin bayan ka ya Allah ba za ka same su masu gode ma ba shi dan yake faɗa wa Allah Allah ya tsare to kun ga su ne waɗannan hanyoyin guda hudu to shi dan yana nan fa ayya sabilin salakaha min hadhihi wajadahu ash-shaytanu alaiha ghafzan lahu duk hanyar da ya bi cikin waɗannan hanyoyin to shedan zai same shi wajadahu ash-shaytanu alaiha ghafzan lahu to zai samu shedan shedan zai same shi a wajen yana nan dirshan ya kafa turkinsa yana jiran ɗan adam yanzu fa in salakaha fi ta'atin wajadahu alaiha yusabbituhu anha kana lillahi wa inna ilaihi idan ɗan adam ne sa rabi ya bi hanya ɗa'ar Allah to wajadahu alaiha yusabbituhu anha sai ya rauna nashi a cikin hanya ya samu ya zo masallaci to sai ya masa abubuwan da zai zubar masa da lada alal aqalla ka dauki waige waige a sallah ikhtilasu yakhtalisu shaytanu min salati al-abd fani sai ta kwashe ma lada hmm? idan tarawihi ake yi ga hadisi fa ya zo maza sama ya faɗi falalar ka tsaya har a gama da kai sai ce an kai raka'a uku ma kai raka'a hudu ma ta isa ko kai kai raka'a biyu ka tafi kaga yusabbitu wa ya kafa uku sannan kuma yana ƙoƙari ya gaya zai ya raba shi da wannan hanya au yu awwiquhu wa uhu ko kuma ya sa masa tarnakin ma zuwa ya bi hanya wa uhu ya sa shi ya rika jinkiri haka nan sai shi ya zo ya rika zuga mutum kawai ya zauna wajen alwala na farko da ya yin alwala daga gida a babun sallah a masallaci ya yin alwala a gida sannan bayan ya yin alwala a gida sai ya je wajen alwala kuma ya zo su ta fira don Allah shi bai mana haka ya sa shi su ta fira alal aqalla ka rasa ko da a ɗaya ce to shi ya ji daɗi wa in salaka hani ma'asiyatin idan kuma hanyar da mutum ya bi hanya ce ta sabo wajadahu wa alaiha hamilan lahu to za a zai samu shedan a wajen amilan lahu shi zai ɗauke shi ma ya ta ziga shi ai ci gaba ci gaba ci gaba wahadiyan kuma zai rika masa waka yana ziga shi yana mashi hudai irin yadda makiyayi yake wa dabbobin sawaƙe na su rika zullo suna sauri shine alhuda'u wa mu'inan kuma zai samu shaidan a matsayin mataimakinsa sai ta taimakonsa akan sabo wa mumanniyan kuma zai rika masa burace burace yana cewa ai in kai kaza nan ka samu kaza in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza za ka samu kaza hanyar sabo nan, shi ai za ka ji daɗi in kai kaza ولو اتفق له الهبوط asala أسفل لأتاه min هناك da a ce yana bin wannan hanyar taɓata ta sabo sai ai sa'a ya samu alhubu sai ya faɗi ƙasa to la'atahu min hunak to ta nan zai zo masa sai ya taimake shi yanzu irin kisoshin nan da malamai suke badawa kisoshi ne masu ban dariya amma na tarbiyya ne wai shaidan ya zaune yana bacci shi malami ne yana bacci sai rana ta kawo wa wannan malamin yana bacci a inuwa sai rana tana ta karuwa sai ta samu malamin a gefe guda kuma ga wani yana ta sallah bai san abin da yake a sallar ba sai shi ɗan wai zai nemo lema sai sa wannan malamin sai wani ya zo wucewa sai ce haba iblis me haɗa kuma da malam wane yau kai ne sa mai lema sai ce kai wuce dalla za ka ɓata mana aiki sai zai ce me haɗa ka da shi sai ya ce wani mai can gashi mun bashi aiki yana ta ibadar banza ta jahilci ba ilimi shi kuma wannan malami ne abokin gaban mu ne yana ta bacci to yanzu idan ya tashi zai zo ya bata mana mu zai je ya gyara mu shi yasa da naga ya shiga rana shine na je na dauko lema na sa mishi domin ya sami inuwa kai ya tashi ya bata min aiki to daga shi zai iya taimakon ka a abin da ya tabbatar da ba ibadar Allah ba ne amma ya kawata maka cewa ibada ne kai kuma kai kai da wahala to ka ji bid'a kenan kuma har ya sa ka faɗa da waɗanda suke ce maka abin da kake ba daidai ba ne shi ne wannan haka shi ne abin da ake magana kai faƙauluhu faƙaulu aduwillahi da abokin gaban Allah shaidan ya ce sun mala'ati yannahu min bayni aidihim wa min khalfihim to kun ga fasar ko ce da shaidan yake cewa zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya ya tanawalu duniya wal akhirata gaba na nufin duniya al akhirata kuma lahira baya kenan wa qawluhu an aymanihim wa an shama'ilihim da kuma ce zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu fa inna katibal hasanati an yamin domin mala'ikan da ke rubuta ladan aiki ta bangaren dama yastahifu sahibahu ala fi'lil khair zai rika ziga me yin wannan aikin dan adam ya aikata alheri mala'iku da Allah ya sanya mana suna aiki tare da mu kuma suna rubuta lada ko zunubi to mai aiki mai ɗaukar lada kullum burinsa ka samu lada su mala'ikun Allah masoyanmu ne akwai wata soyayya da Allah ya sa tsakaninmu da mala'ikunsa amma idan mun zama mutanen kirki duk mutumin kirki mala'iku na san shi so daga idan suka ga zai yi aikin arziki to ƙarfafa shi suke musamman wanda yake rubuta lada shi so yake kai littafin ɗan adam a cike da ayyukan alheri sau da haka zai rika ziga ɗan adam yana masa ƙaimi cewa yi yi yi yi kari shi ne katibul hasanat allazi da hamilu da al'afsha wa man haula yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فنيتين وقهم السيئات الدعاء ملائكة شفا سيكي ملا أما بذاك شنك شوانا الدعاء ملائكة وزي كانوا متنين كريكي ويستغفرون للذين آمنوا قال أن باقى الذين آمنوا لا يستغفرون لك فذا سنوى مكة جافرها تسكة تسكة فاغفر للذين تابوا أن باقى توبة كما باقى استجفاري توبة ذا سمكة واتبعوا سبيلك أن باقى بن هيا ألا ملائكوا باب وانصدق تكون كاتب الحسنات فيما فيأتيه الشيطان من هذه الجهة sai shaidan ya zo masa ta wannan bangaren yusabbituhu wa anhu sai ya rika gajiyar da shi yana sa masa nawa yana jin nauyi mala'ika na ziga ka yana cewa yi ka samu lada shi kuma shaidan sai ya zo da ƙarfi yana cewa kakkai shi yasa ake bukatar duk abin da ka kori shaidan da shi kai akwai hanyoyi da shari'ar musulunci ta samar na korar shaidan a gidanka a ɗakinka a ofis ɗinka a motarka hmm? a jikinka a tare da kai duk abubuwan da shari'a ta tanada na koren shaidan to ka yi ƙoƙari ka kori shaidan saboda mala'iku su zama su suke tare da kai sai su rika ziga ka suna maka ƙaimi suna ƙarfafar ka akan kai aikin arziki sabanin idan ka bari shaidan ya zama kullum tare da shi kake sannan ne wa katiba sayyi'ati sannan mai rubuta munanan ayyuka an shimali shi kuma yana bangaren hagu yanhahu anha eh? mala'ika sai rika hana mutum ya aikata ne ya aikata wannan mummunan aikin saboda shi baya san ya rubuta maka zunubin ma kaji mala'ikan Allah to haka ake bukatar jami'an tsaro su zama shi jami'in tsaro maksudin ai kafar jami'in tsaro falsafa hikimar da ta sa ake kafa jami'an tsaro ba wai a yi laifi ba su hana a yi laifi kafin laifi ne ya afku so daga idan jami'in tsaro ya ganka za ka saba wa doka to hana kai ce kwarai da gaske na sha ba da wannan labarin wata rana zan yi tafiya na shiga mota haya ina gaba direban mu bai sa seatbelt ba kuma duk ba a lura ba shi ma ya manta sai kawai ga mu gab da masu tsaron hanya road safety kuma lokacin ana zafi ana tsananin kama waɗanda ba su sa seatbelt ba musamman motocin haya sai na cewa sai na cewa direban yi ƙoƙari ka kai fakin ya tsorata sosai na ce masa yi fakin yi fakin yana fakin na ce to bari in yi kamar na fita in zaga kai ma fito shi ke nan muka fito ya ɗauko gora muka tafi muka dawo muna dawowa sai ya sa seatbelt a shi wani daga cikinsu ya hango mu muna zuwa suka tsaye da mu ta ce baka sa seatbelt bai ce a gashi ya ce yanzu kasa ka ga mai wannan wai yanzu ya sa sau da ka ya kama mu sai ce ke tsakaninka da Allah yanzu ka gan shi da shi ko ko ka gan shi dai da shi sai ce yanzu ya sa sai na ce a ka gan shi da shi ko ko dai da shi sai ce aka ga makalla za ka sa wayo a cikin maganar nan na ce ba maganar wayo ba ce ya sa ka gan shi da shi ko ku da shi to shi ne sai aka mai da abin raha muka yi sa'a dai suka banmu muka wuce ba su ake a ganka ka sa ba to ka kawo daidai gaban shi da shi to me zai maka iyaka kawai sai maka nasiha sai ce na hango ka yanzu kasa don Allah a kiyaye shi kuma kila yana da uzuri sai ce wallahi mantawa ne amma ina ga hannu ina hango ku sai na tuna me yasa malamai suke da wata ka'ida suke cewa khairun nasi man idza ra'ahu nasu zakaru bihi Allah azza wa jalla fiyayyen mutane shine wanda da mutane sun ganshi kawai sai su tuna Allah kana kana yin ya kamata kai wani zikiri ba kai ba to da kaga wani kawai sai tuna maka to wannan fiyayye cikin mutane to kaga khairun nasi kenan a cikin rijalul amni kenan man idza ra'ahu nasu ittaba'u alqawani fiyayye a cikin jami'an tsaro shine wanda da an ganshi sai a tuna doka sai a bita. domin ana mantuwa to in aka hango su sai a tuna su kuma in suka fahimci danganinsu aka yi to sai su yi nasiha wallahi kai kamata aikin ya zama kuma da a ce haka ake abubuwa da yawa za su gyaru to amma yanzu kaga an ce ana sa mutane tarko a kama mutum ko sai a sa tarko a laiɗe mutum yana zuwa sai da taraf an cire makullin mashin ɗin shi an kama ka to Allah ganar da mutum iblis kai abin nan mala'ika shi baya san ka saba wa Allah an aiko shi kai rubuta saban ka ne amma zai san rubutawa wallahi baya san rubutawa so da kai yuharri fai atihi shaytanu min hal min tilka aljihati yuhadibuhu alayh shi kuma shaytan sai ya zo maka ta wannan bangaren hagun sai ya ziga ka cewa ka aikata sabo mala'ika na hana ka shi kuma yana cewa kai a can kuma mala'ika na cewa aikata yana cewa kai mugun bawa وهذا تفسير ما أجمله في قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين wannan ya rarraba bayani ne ai a can ya dunkule ya ce la ughwiyannahum ajma'ina ce wallahi sai na halakar da su duka amma yi sauri sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasi a wata qira'an minhumul mukhlisi yawa kuma Allah faɗa masa ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi Allah ka sa mu a ciki wannan da laysa li shaytani alaina sultanun Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mana gafara ya yafe mana zunubanmu ya sa mu mu zama masu da'a gare shi ya zaunar da ƙasarmu mu lafiya ya kawo mana da damuwa abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasarmu mu na kisa da zidda da zidda jini Allah ka kawo mana ɗauki. Allah ka yafe mana Allah in wani laifi muka ya Allah madaukakin sarki ka yafe mana zunubanmu ka shiri zuriyar mu ka sitarta matanmu waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya Allah maɗaukacin sarki ya ba su lafiya waɗanda kuma suke da lafiyar Allah ya sa lafiyar ta musu amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh